ciki na wucin gadi kafin daga baya zuciyarta ta soma bugawa da ƙarfin gaske maganarsa ba a iyakun nan ta kaɗai suka samu nasarar tsayawa ba har ma da gangar jikinta da ko ina take jin saukar sa tamkar saukar aradu ni ta yi kamar ta kwasa da gudu ta bar falon domin tsira daga wannan taskon tashin hankalin da ta tsinci kanta mai tattare da abin kunya amma babu halin aikata hakan sakamakon gaɓoɓin jikinta da take jin tamkar ba a gangar jikinta suke ba A hankali jikinta ya sake ɗaukar rawa kamar mazari hawayen idanunta suka tsananta gangarowa bisa kwancinta Da ƙyar ta jiyo inda Ummi da Abi waɗanda suka yi mutuwar zaune a wurin suka dawo tamkar matattu suna duban Bunayya. Mamaki ne ko kuwa ɗimuwa ce ta sa Mesa a lokacin ita dai bata sani ba don tashin hankalin da take ciki ya ninka na Cikin tsananin matsanancin tashin hankali bakinta ya ci gaba da maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jikinta na wani irin karma wannan kalmar da muwaddis ke maimaitawa a fili ita ce ta dawo da ummi da abi cikin hankalinsu suka shiga kallon ita kanta muwaddis din kallo kuma irin na tsantsar mamaki da al'ajabi da tashin hankali da gaske ne abinda kunnuwansu suka jiyo daga bakin tilan ɗansu ko kuwa ƙarya ne ummi ta sai da kallonta akan banayya sosai tana son ya ƙaryata mata abinda ta ji ya fito daga bakin sa cewar ƙarya ne ba gaskiya ba ne amma sai ta ga yayi shiru ya ki cewa komai illa wayarsa da yake rike gam kamar za a kwace daga hannunsa yayin da a baɗi ne kuwa ba za a iya misalta kalar tashin hankalin da shi kansa yake cike ba da kyar ummi ta haɗiye abin da ta ji ya tsaya mata a makoshi ta kira sunansa cikin wata irin murya wacce bai taɓa sanin umminsa da shi ba bunayya cikin jikinmu watas kai ka yi shi koko mu ne suka jiyo mana sabanin haka askwana ya ɗauko kansa a hankali zuciyarsa na wani irin bugawa da karfin gaske ya tsara wa ummansa da hawaye suka gagara tsayawa a kurmin idanunta ido yana kallanta kafin daga baya ya dan lamshi tsamammin idanunsa ya buɗe space a kanta ya janyo numfashi da kyar ya hankali sannan ya ce i eh, umma ciki na ne kuma ina son abu na please ku bar min shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yayi nasarar katsewa bunayya hanzarinsa cikin ka ne kuma kana son abinka a bar maka shi bunayya Ummi ta furta haka tana kuka, ya ɗaga mata kai alamun i. Aiko ta sake rushewa da wani sabon kuka. Kuka Ummi take sosai tamkar ranta zai bata tana dafa da kirjinta da take jin kamar zuciyarta za ta yi waje. Wata irin bakar rana ce yau gare ni, me ke shirin faruwa da rayuwa ta da ta ahalina. Ya Allah ka sa zantuttukan banayya su kasance cikin mafarki nake jiyo su. Allah Allah Allah Allah Allah ka sa karya ne kar ka nuna wannan bakar ranar a cikin rayuwata me zan ce wa duniya me duniya za ta faɗa a kaina idan wannan abu ya kasance gaskiya ta kasa karasa zancen zucin da take sai ta kama haki tana fidda numfashi sama-sama shi ko abi gaba ɗaya kasa magana yayi yana ci gaba da kallon bunayya cike da matsanancin mamakin karfin hali irin nasa wato dai su ne suke masa kallon yaro karami wanda bai isa aure ba ashe shi tuni ya zarta inda suka ajiye matsayinsa lalle yaran zamanin yanzu sai dai a bar sa kawai har lokacin abi ya kasa cire mamakin wannan al'amarin a cikin zuciyarsa wai muhammed awal ɗansa ɗan shekara ashirin da biyu ne ya yi mu wadda ciki to a ina aka yi wannan cikin kwakwalwarsa ta shiga caji da tunanin inda aka yi ciki suna cikin gidan ba tare da sun sani ba munayya ya miƙe tsaye a hankali ya isa gaban ummi ya durƙusa bisa gwiwoyinsa ya ce don allah ummi karki ce za ki cire cikin nan wallahi azun ciki na ne a jikin modis kuma ina son kayana tas tas tas kake jin ta ɗauke shi da wasu gigitattun maruka har guda uku a jere tana haki kamar shiru ɗan iskan yaro mara da'a idan ka sake furta wannan kalmar a gabana sai na tsi kul abi yayi saurin katse ta ta hanyar faɗar haka baki taɓa masa mummunan furci ba a tsawon rayuwarsa kin dai ga abin da ya faru yanzu ba ki taɓa furta wata kalmar banza gare sa ba kin ga aika aikan da ya aikata mana haƙuri za mu taru mu yi gaba ɗaya tunda haka ƙaddarar ta zo mana amma batu na tsinewa ko zagi duk bai taso ba irin abin da nake hangowa kenan a gare ki mukarrama kika idanun idanunki kika biye wa zuciyar zuciyarki kin zuwa gari ya waya tabbas idan bunayya na da laifi nama laifin ya zarta nasa yaron nan suna son junansu sosai fiye da tunaninki amma kika ce sam ba haka mu wadda ba ta son yanzu aikin ga ƙarshen ƙiyayya tun daga sakamakon nan ta haifar tuntuni na zub da makaman yaƙi na akan lamarin saboda ba a jayayya akan irin wannan lamarin a'a iya yaro ne ba zan bashi diyata ba this and that ya ƙarasa maganar yana furzar da iska tare da buga abin kujera yana zubga bunayya wani irin mungun kallo bunayya wanda idanunsa suka rikide suka yi ja tsabar tashin hankalin da yake cike miki ya nufi gurin abi abi ka yi haƙuri don allah karka kara wa ummi na damuwa akan wanda daga ciki ya min shiru ya jawo ai duk wanda ya sai rariya ya san za ta yi zuba kai kuma da yake sai ya yi kawai yana sake furzar da iska mai zafi ku yi haƙuri amma tun tasowa ta nake son mu muwaddat kuma da aure na cire kawaici da kunyar ku a matsayin ku na iyayena na bayyana muku abin da ke raina da burina amma kuka kaki? ni didin girman Allah ku bar min ci wani sabon mari ya ji daga bayansa wanda ya sa take haɗi abin da zai furta shine aka ce ka mata ciki ɗan iska na sani mu wadda ba za ta taɓa aikata hakan ba wallahi sai dai idan tursasa ta kai kai mata dole don kawai ga ƙarshen na ko binayya na san kayi haka ne don ka ta min amma sai numfashinta ya dauke sakamakon hakin da ya rufe ta ta yi kasa luhu za ta faɗi ya yayi saurin a jikinsa yana jijjiga ta take hankalin abi da wadda da sake tashi suka yo kanta a tare suna kiran sunanta wadda tana kuka ta durƙusa kusa da ummi ta kamo hannuwanta hawaye na bunkuncinta ummi ummi Ya rabu don girman Allah kar karki mutu ki bar mu a duniyar nan idan wani abu ya same ki a dalilin abin da na aikata ba zan taba yafe wa kaina ba. Abi ya so mu kokarin amsar ta daga hannunsa amma furbuna ya sai kiran sunanta yake cikin tsananin tashin hankali. Cike da matsanancin tashin hankali Abi ya ce wata wata wani irin zabura mu wadda ta yi ta nufi hanyar inda fridge ɗin. abi yake ta bude ta dauko ruwa mai sanyi tun kafin ta karaso ta soma kokarin buɗe robar ruwa tana gama karasuwa ta shiga tsiyaya wa ummi tana wani irin kuka gaba ɗaya sun gigice su ruɗe sun fita hayyacin su kallo ɗaya zaka yi masa kasancewa suna cikin tsananin damuwa duniya da abin da ke cikin ta sun taru sun cakuɗe musu guri ɗaya barin wadda da ke jin rayuwarsa ita da babu duk ɗaya addu'a kawai take a halin da take ciki Allah ya ɗauki ranta a lokacin ta huta da ƙyar numfashin ummi ya dawo gangar jikinta ta yi atishawa tare da sauke nan nauyar ajiyar zuciya jikinta na wani irin rawa take Taki suka shiga rigirgen yi mata sannu suna sauke numfashi sori ummi na dan Allah karki tsina mun bisa kuskure na. Ummi ta bude idanuwanta da kyar hawa yana tsiyaya daga kwarnin idanunta. Ta shiga kallon su daya bayan daya tana girgiza kai kana ta rantsa idanunta gam tana jin yadda dukkanin su ke jiro mata sannu. Amma banda bakin cikin babu abin da ke dawainiya da ita da zuciyarsa. me za ta yi da wani sannan su ai an riga an cuce ta an cuci rayuwar diyarta bunayya take kallo ta kawar da kanta tana hawaye su bunayya da muwadda su ma kuka suke har wannan lokacin a hankali bakin ta ya shiga motsi alamun tana son yin magana tana salati hakan ya sake gigita su suka sake matsowa gare ta abi da bunayya suka yi saurin kasa su daidai bakin ta don jin abin da za ta furta sai kuma ta yi shiru yayin da komai nata yi sanyi lokacin ne wadda ta tsilla ihu a hankali bane ya sake kafa ummi da idanuwansa ya ga idanun ummi sun sake rufewa haka nan bata motsi bare numfashi cikin hanzari na ya tashi da sauri yana duban ummi da ke kwance can kuma ya koma jikin ta ya rungume ta yayin da kansa ke kan kirjinta abi da muwadda tuni kuka ya gama cin karfinta cikin lokaci kankani na ya burkice yana shafa fuskar ummi yana magana ummi na duniya ta hakika bani da tamkar ki bani da mai sona kamar ya karki mun haka ummi karki haɗiye zuciya ki tafi ki bar ni ki taimaki tilan ɗanki ba shi da kowa daga Allah sai ki karki sake min haka abi ka ce ta tashi wallahi na hakura da cikin a cire sa matakar ummi na za ta samu kwanciyar hankali wallahi lazim na hakura ya sake kankame ummi ummi wallahi na hakura ki tashi ina son ki ummi na fiye da abi da wadda duk duniya ke ce mutum ta farko da nake kauna to masu saurare bari mu dakata anan